الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن صدق الله العلي العظيم Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙe igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga dufai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaiɗanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe sha ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar 00983 506 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na biyu wato shirin rana da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin. Bayan sauraron cikakkun labarun duniya sai shirye-shiryenmu na yau da kullum inda halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. Kwamandan kare juyin Johal Musulunci ya jaddada cewa duk wani motsi na abokan gaba daga teku ko tsibirai zai gamu da martani mai tsanani. Ƙungiyar jihadul Islami ta jaddada cewa za ta ci gaba da kare ƙasarsu. da kuma neman kaiwa duk dukkanin da kuma kaiwa ga duwani dukkanin haƙoƙin al'ummarsu. Shirin shugaban Amurka kan rikicin Gaza bai yi magana ba game da ɗaurewan da ɗaurawa 'yan mamaya alhakin take haƙƙin bil'adama. yanzu kuma ga cikakkun labarun nan kwamandan kare juyin johali musulunci ya jaddada cewa duk wani motsi na abokan gaba daga teku ko tsibirai zai gamu da martani mai tsanani a da yake duba shirye-shiryen yaƙi a tsibirin tekun fasha babban kwamandan dakarun kare juyin johali musulunci manjo janar muhammad pakpor ya jaddada cewa duk wani mataki da makiya za su ɗauka a teku ko a tsibirai za su fuskanci kwakwaran martani daga rundunar sojin ruwan dakarun kare juyin halin musulunci na iran babban kwamandan dakarun kare juyin halin musuluncin manjojinar muhammad fakfur ya duba shirye-shiryen da ake yi na yaƙi da rundunonin yaƙi a tsibirin tekun fasha manjojinar fakfur ya jaddada cewa sun shirya tsaf don tunkarar makiya a tsibirai bakin teku da kuma teku ya da yake tantance shirye-shiryen da ake yi a tsibirin tekun fasha babban kwamandan dakarun kare jinjin halin musulunci ya ce rundunar sojin ruwa na dakarun kare jinjin hali na da kwakwaran tarbiyya da kyakkyawan shiri a teku da tsibirai da kuma bakin teku. ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta fitar da sanarwa game da shirin tsagaita buɗe wutan gaza ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta fitar da sanarwa a yammacin jiya lahadi dangane da shirin tsagaita buɗe wuta a zirin gaza da shugaban amurka donald trump ya gabatar inda ta jaddada cewa ko da yaushe ko da yaushe iran tana goyon bayan duk wani yunkuri na tabbatar da kawo ƙarshen kawar da wata al'umma daga kan doron ƙasa laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama a gaza da kuma share fagen tabbatar da 'yancin cin gashin kan al'ummar falastino bayanin ya ci gaba da cewa ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran tana tunatar da al'ummar ƙasa da ƙasa alhakin shari'a da na ɗa'a na tunkarar kisan gillar da ake ci gaba da yi a zirin gaza bisa ga yarjejeniyar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya a shekara ta 1948 kan laifukan kisan kiyashi da kuma haƙƙin shari'a da ɗabi'un da ya rataya a wuyan kowace ƙasa na taimakawa halittacciyar mayan shari'a ta al'ummar falasino don samun 'yancinsu na 'yantar da kai daga 'yan sahayuniya. da kawo ƙarshen nuna wariyar al'umma da aiwatar da mulkin mallaka kan al'ummar falastinu Ƙungiyar jihadul Islami ta jaddada cewa za ta ci gaba da kare ƙasarsu da kuma neman kaiwa ga dukkanin haƙoƙin al'ummarsu. Ƙungiyar jihadul Islami ta Falasɗinu ta tabbatar a yau Litinin ɗinnan cewa za ta ci gaba da ɗaukar alkawarin kare al'ummar su da wurare masu tsarki har sai sun kai ga samun 'yancin kwato su tare da cikakken haɗin gwiwa da dukkanin dakarun gwagwarmayar falasinawa ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas a cikin sanarwar da ƙungiyar ta fitar ta bayyana ta bayyana cikin shekaru 38 da gudanar da jihadi da kuma cika shekaru biyu da harin ɗaukan fansa na ambaliyar al'akasa ƙungiyar ta ce shekaru 38 da ƙaddamar da harkar jihadin musulunci ta falasino ta zo daidai da cika shekaru biyu na harin ambaliyar al'aksa mai daraja a daidai lokacin da amurka da isra'ila suka firgita kuma suke ƙoƙarin kawar da duk wani yunƙuri na shafe batun falasinawa tare da kawar da yunkurinsu da kuma murkushe al'ummarsu ƙungiyar ta jihadul islami ta kuma nuni da yadda ake ci gaba da kai hare-hare a garuruwa da yankunan gabar yammacin kogin jordan da rusa sansanonin 'yan gudun hijira da kuma korar falasinawa daga muhallinsu, gami da yunkurin yahudawan sahayoniya na mallake wurare masu tsarki daga ciki har da masallacin al'aƙasa mai albarka da cocin ƙiyama mai albarka da ƙaruwar tashe-tashen hankula da cin zarafi akan al'ummar falasino gami da ƙoƙarin ƙuntata wa mutane ƙarƙashin mulkin mallakar 'yan mamaya masu saurare kada ku sha'afa labarin duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke birnin tehran shirin shugaban amurka kan rikicin gaza bai yi magana ba game da ɗaurawa 'yan mamaya alhakin take haƙƙin bil'adama ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta yi kira ga ƙasashe da su ɗauki matakin dakatar da cin zarafi da ake yi wa fararen hula a gaza inda ta yi nuni da cewa shirin shugaban amurka donald trump bai yi magana kai tsaye kan batun kare haƙƙin bil'adam ba ƙungiyar ta ce shirin na trump bai yi magana kai tsaye kan batutuwan da suka shafi kare haƙƙin bil'adama da kuma ɗaukar nauyin laifukan da aka aikata tun daga ranar 7 ga watan oktoba ba tana mai cewa sojojin mamayar isra'ila sun kashe dubun dubatan falasinawa da galibin su fararen hula ne tare da halaka iyalai masu yawa human right watch ta kara da cewa 'yan sahayuniya sun haddasa yunwa ta hanyar amfani da yunwa a matsayin makamin yaƙi tare da tilasta wa kusan ɗaukacin al'ummar falasinu barin muhallinsu. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya WFP e, ta bayyana cewa rage agajin jin ƙai na barazana ga miliyoyin mutane da suke fama da yunwa a Somalia. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya WFP e, ta yi gargaɗin cewa miliyoyin mutane a Somalia na cikin haɗarin fuskantar yunwa da rashin abinci mai gina jiki. saboda tsananin karancin kuɗaɗe da ya tilasta wa ƙungiyar ta wfp rage yawan mutanen da take tallafawa da taimakon abinci na ceton rai da sama da kashi biyu bisa uku a watan nuwamba za a tilasta wa hukumar wfp ta rage adadin mutanen da ke samarwa tallafin abinci na gaggawa zuwa dubu ɗari uku da hamsin kawai wanda ya ragu da miliyan 1.1 a watan agustan da ya gabata wannan yana nufin shirin zai tallafa wa ƙasa da zai tallafa wa ƙasa da mutum ɗaya cikin goma waɗanda ke buƙatar taimakon abinci don tsira da rayuwa ana ganin matsananciyar yunwar gaggawa a somaliya kuma ƙarfin hukumar ta wfp e yana raguwa a kullum in ji ross smith daraktan agajin gaggawa da ba da agaji na hukumar wfp e, idan ba a idan ba tare da tallafin gaggawa ba babban dubban iyalai za su fuskanci bala'in jin kai ƙarshen labarun duniya kenan. To Madalla yanzu kuma sai shirye-shiryenmu na yau da kullum da suka haɗa da sharhin bayan labaru da shirin ko kun san da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. sharhin bayan labarin namu zai yi magana ne kan furucin shugaban kasar somaliya cewa gwamnatin kasar tana da kwarin gwiwar samun nasara a kan 'yan ta'addan ashababul mujahidi ne na kasar sai a biyo mu don jin abin da shirin ya kunsa shugaban kasar somaliya hassan sheikh mahmud ya jaddada cewa suna da kwarin gwiwar fatattakar kungiyar ta'addanci ta al-shabab da ke fafatawa da sojojin kasar a kudanci da tsakiyar kasar ya yi nuni da cewa sojoji sun janyo hasara mai yawa ga 'yan ta'addan a yayin farmakin da suka kai a yankunan lardin shabelle ta tsakiya da na lowa shabelle da kuma yankin hiran a jawabin da ya gabatar a ranar asabar ga al'ummar kasar ta kafofin watsa labarai da kafofin watsa labarai suka watsa sheikh mahmud ya ce ya shafe kwanaki tare da sojoji a fagen fama a kudanci da tsakiyar kasar yana sa ido kan halin da suke ciki da kuma sanya ido kan har haren soji da ake kaiwa kan 'yan kungiyar al-shabab shugaban na somaliya ya ɗauki yakin da sojojin ƙasar suke yi da al-shabab ba a matsayin yakin siyasa ba ne a'a yaƙi ne na aƙida da wanzuwa ya kuma ce a shirye gwamnatin ƙasar somaliya take ta sadaukar da dukiyoyin ƙasar masu daraja don murƙushe waɗannan 'yan ta'adda ya ci gaba da cewa an ɗora musu alhakin kare wanzuwar wannan al'umma da aƙidarsu kuma munanan hare-haren da 'yan ta'adda ke kaiwa kan al'ummar kasar ba zai sa gwamnati ta yi kasa a gwiwa wajen ci gaba da kokarin kawar da wurare da 'yan ta'adda suka kafa sansaninsu a fadin kasar ba shugaban kasar ya kara da cewa hare-haren da 'yan ta'adda ke kaiwa yunkurin su na ƙarshe ne kawai kuma gwamnatin kasar tana da yakinin sojojin kasar na iya fatattakar su Sheikh Mahmud ya yi kira ga 'yan kasar da su tsaya tare da sojoji da 'yan bindiga masu taimakawa jami'an tsaro a yakin da suke yi da hawarijawa. yana mai jaddada cewa lokaci ya yi da al'ummar somaliya za su haɗa kansu domin kare ƙasa har ila yau shugaban ƙasar ya kuma yi gargaɗi da a guji haɗa kai da 'yan ta'adda kai tsaye ko a kaikaice yana mai jaddada cewa ba zai bari kowa ya yi ma'amala da 'yan kungiyar al-shabab da suke zubar da jinin al'ummar kasar ba a maimakon haka duk wanda ya yi ma'amala da su za a tuhume shi da laifin cin amanar ƙasa a cikin jawabin nasa shugaban na somaliya ya kuma yi kira ga 'yan siyasa da shugabannin kungiyoyin fararen hula da su shiga wata tattaunawa ta ƙasa don hada tunani da ƙoƙarin tunkarar 'yan ta'adda da suke yin barazana ga wanzuwar al'ummar ƙasar tsawon shekaru ashirin da suka gabata shugaban ya jaddada mahimmancin wannan tattaunawa wajen gina ƙasa da zamani bisa tsarin demokaradiyya da tsarin tarayya tare da aiki bisa tsarin mulki da dokokin da aka samar a gefe guda kuma rahotanni sun bayyana cewa kungiyar al-shabab ta kwace garin tsakiyar somaliya kuma tana ci gaba da nausawa gaba wani jami'in sojan somaliya ya bayyana cewa mayakan al-shabab sun kwace garin tardo da ke tsakiyar yankin hiran kuma suna ci gaba da kai farmaki da tuni ya raba dubban mutane da muhallinsu laftanar muhammad Abdullahi ya shaida wa kamfanin dillancin labaran rotas cewa tardo wata babbar hanyar da ke hada manyan biranen kasar ta faɗi ne a ranar lahadi da ta gabata bayan da mayakan al-shabab da ke kawance da kungiyar alka'ida suka fatattaki mayaka da ke kawance da gwamnati kungiyar na ci gaba da zuwa wasu yankuna bayan faduwar tardo in ji abdullah inda ya kara da cewa dakarun somaliya da mayakan kabilun kasar suna shirin kai farmakin daukan fansa wani dattijan yankin mai fada a ji kuma mayakin kabilu da suke taimakawa gwamnati da suke rike da wasu yankuna a yankin tardo ya jaddada cewa ɗaruruwan 'yan ƙungiyar al-shabab a yankin da yawansu zai taimaka masu wajen samun ci gaba da mamaye wasu ƙarin yankuna a tardo da haka zai iya taimaka musu shiga wasu manyan garuruwa saboda wurin da suke hare-haren kungiyar al-shabab a yankin na karuwa tun farkon wannan shekara sun ci gaba da mame wasu karin yankunan da a baya ya kai kilomita 50 daga birnin magadishu babban birnin kasar amma sojojin somaliya sun sake kwace waɗannan ƙauyuka ta hanyar fatattakar 'yan ta'adda abdullah ya bayyana cewa suna tattaunawa da mutanen hiran wajen shirya kwato garuruwa daga hannun al ya kara da cewa an tura sojoji kusan ɗari domin tallafawa mayakan sa kai na cikin gida wani ɗan majalisar dokokin yankin tahir amin ya tabbatar wa kamfanin dillancin labaran rotas cewa sama da iyalai dubu goma sha biyu ne suka tsere daga tarro da kuma garin makokuri da ke kusa wanda ƙungiyar al-shabab ta ce ta kwace a makon da ya gabata tun a shekara ta 2007 ne kungiyar al-shabab ke kai hare-hare a somaliya a kokarinta na hamɓarar da gwamnatin tsakiya da ke samun goyon bayan ƙasashen duniya da kuma kafa nata mulkin mai sunan addinin islama. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Litinin shi daga watan Oktoban shekara ta 2025 wanda daidai da goma sha uku ga watan Rabi'u Thani na shekara 1447 hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 52 da suka gabata rana irin ta yau shi daga watan Oktoban shekara ta 1973 aka fara yaƙi na hudu tsakanin larabawa da gwamnatin yahudawan sahiyoniya a irin wannan rana ne da sojojin ƙasar masar a wani samami na bazata su haka yi farmaki akan dakarun sojojin mamaya a ɗaya bangaren na mashigar ruwa ta suez inda suka shiga a cikin hamadar sinai bayan da suka karya shingen tsaro mai karfi na balo a cikin wannan yakin da dai sojojin kasashen masar da siriya suka yi wa sojojin haramtacciyar kasar isra'ila dukan kawo ka wanda ya jawo musu asara mai tarin yawa sannan kuma suka kakkaɓo jiragen sama na gwamnatin yahudawan sayuniya amma tare da taimakon gaggawa daga amurka wanda ta baiwa gwamnatin yahudawan sahiyuniyan sojanta sun samu karin makamai masu inganci sannan kuma ta haka ne aka rasa wani bangare na nasarorin da larabawa suka samu kan isra'ila a ƙarshe dai sakamakon shiga tsakani da amurka da kuma tare soviet suka yi an dakatar da yakin sannan kuma aka bar majalisar ɗinkin duniya ta warware sauran takaddamar amurka ta kasance ita ce babban ƙashin baya na isra'ila a cikin dukkanin lamuranta inda take baiwa isra'ila goyon baya a kan kowane irin lamari ido rufe ta fuska siyasa ne ko soje tattalin arziki da kuma tsaro wani kuma shine babban abin da ya baiwa isra'ila damar ci gaba da wanzuwa har inda yau take domin kuwa ba za a iya hukunta isra'ila akan duk wasu laifuka da take tafkawa a duniya ba komin girman su saboda kariya da take samu daga amurka da wasu 'yan koranta daga cikin kasashen nahiyar turai masu saurare ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a rana irin ta yau sarki hussein na kasar jordan ya bar da umarnin mega gabar ruwa ta agaba ta kasar jordan din ga gwamnatin saddam hussein na kasar iraki domin yin amfani da wannan gabar ruwa wajen taimaka ma saddam hussein din domin kaddamar da hare-hare kan kasar iran bayan haka sarki hussein ya tafi kasar iraki domin ya nuna cikakken goyon bayansa ga saddam hussein inda ya bayyana cewa dukkanin kasashen larabawa kansu haɗe yake kuma za su taimaka wa saddam hussein domin ya share kasar iran daga doron kasa kamar da kuma wasu daga cikin kasashen larabawa masu sun baiwa saddam hussein din makudan kudade da kuma taimako a bangarori daban-daban musamman ma dai gwamnatoci irin na su saudiya da kuwait wanda suka baiwa saddam biliyoyin daloli amma bayan kammala yakin akan kasar iran saddam hussein ya koma akan waɗannan kasashe inda ya harba makamai a cikin kasar saudiya sannan kuma ya mame kasar kuwait baki ɗayanta tare da kashe mutane masu yawa a cikin kasar wani kuma kasashen yammacin duniya duk da sun bashi makamai domin yaƙi da ƙasar iran ne musamman ma dai amurka da burtaniya su ne kuma suka dawo su kaddamar da yaƙi a kansa domin fitar da shi daga ƙasar kuwait bayan wasu shekaru kuma da sunan cewa saddam hussein din yana mallakan makaman ƙare dangi waɗannan ƙasashe dai waɗanda suka taimaka masa a lokacin da yake yaƙi da iran su ne kuma sa kawo ƙarshen mulkinsa a shekara ta 2003 masu saurari ko kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a rana irin ta yau 6 ga watan oktoban shekara ta 1981 wasu sojojin kasar masar sa kashe shugaban kasar na lokacin anwar sadad kafin wannan lokacin da ya shugaba anwar sadad ya rattaba hannu ne akan wata yarjejeniya tare da isra'ila wadda ake kira da yarjejeniyar camp david wannan yarjejeniya dai ta fusa da kasashen musulmi da na larabawa da dama wanda hakan ya kai ga waɗannan kasashe suka kaurace cewa kasar masar baki ɗaya khalid islambol shine sojan da ya harbe anwar sadat da bindiga har lahira a lokacin da yake karɓo faretin sojoji na ƙasa a birnin alkahira bayan kisan anwar sadat an kama mutane kimanin dubu uku dangane da kisan da aka yi masa wanda kuma daga ƙarshe an yanke hukunci akan wasu daga cikinsu aka kuma zartar da hukuncin akan su. masu saurari ko kun san cewa shekaru 1228 da suka gabata kamar yadda ya zo a cikin wasu bayanai na tarihi a rana irin ta ne wato 13 ga watan rabiu thani na shekara ta 219 hijirar gamariya abu muhammad abdulmalik bin hisham wanda aka fi saninsa da ibn hisham babban malamin tarihi a kasashen larabawa ya rasu an haife ibn hisham a garin basara wanda ke kudancin kasar iraki sannan kuma ya shafe tsawon rayuwarsa yana karantarwa dangane da tarihi ya shahara kwarai wajen bayar da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya kasance fitaccen malami a fannin ilimin nahau sannan kuma ya kware matuka a fannin waƙoƙi da adabi sai dai babban abin da wannan malami ya fi bayar da muhimmanci a kansa a lokacin shine rubuce-rubuce na littafai mafi muhimmanci da littafan da rubuta shine littafin nan na asiran nabawiya wanda ake kira da sirat ibn hisham a bayansa. ana ɗaukar wannan littafi a matsayin ɗaya daga cikin manyan littafai na tarihi musamman ma dai dangane da sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na 104 idan ba a manta ba a cikin shirin da ya gabata an ji tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa ramin dangane da yadda ɗalibai sukan bayar da jarabawa a jamhuriyar musulunci ta iran bayan kammala karatu na sakandare inda sukan share shekara guda suna karatu na share fagen shiga jami'a daga nan kuma su bayar da jarabawar da za ta ba su damar shiga jami'a idan ba a manta ba a cikin shirin da ya gabata an ji yadda ramin ya bayyana wa muhammad irin bangarori da ɗalibai kan yi karatu a cikinsu domin bayar da wannan jarabawa ta shiga jami'a a yau kuma za mu ji yadda karatun ɗaliban yakan kama bayan sun shiga jami'a a zangon karatunsu na farko har zuwa lokacin da za su kammala karatunsu na digirin digirgir amma kafin nan ga dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin تو میدانی کی کسنی من انتخاب کردم ni na zaɓa. Baroye ga adabiyot adabi to aloƙe dori kai kana son shoyad mai yiwuwa albate ko da yake dalil dalili digar wani na daban amma sai dai دانشگاه جامعه دانشگاه ها ای از نظر اما هنگر علمی نه علمی سطح متاکی سطح خوب متاکی میکاو آنها هستند سو سکی تو درست میگویی ابنده کفده دیده نی تحصیل کراتو تحصیل کرده ونده یه کراتو تحصیل کرده ها ودنده سکه کراتو مرکز چی بیا مراکز چی بیوی. تحقیقاتی نه چکی دنیا دنیا آنها کار می کنند سو سنا ایکی پزشک لیکتا پزشکان لیکتوچی کار ایکی من می بینم نی اینا گنن کشورها ƙasashe اطراف ɓangarori مداوا yin magani آنها می آیند سو سنا زوا همه دکا دولتی نگمنتی غیر دولتی وندا با نگمنتی با دانشگاه آزاد اسلامی جامعه آزاد اسلامی دانشگاه پیام نور جامعه پیام نور وجود دارد اکویشی بزرگ بابا بزرگترین ما پی گرما خاور میانه گبس تزکیه مثلا مثالی مکاتبه ای کراتو دگنیسا دانشجو دانشجو ɗalibin جامعه دانشجویان ɗaliban جامعه پنج شنبه رانر الهمیس جمعه رانر جمعه کلاس اجی کلاس ها ازوزوه آنها شرکت می کنند سو سنا حلرتا آنها می توانند شرکت کنند سو زس ای حلرتا عالی نقولولوا کارمندان ایکتا ادامه چی گبه دین آنها ادامه می دهند سو سنا چی گبه تو مادلا banda aka saurari waɗannan kalmomi da za a amfani da su a cikin wannan shiri yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari tattaunawar da ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa ramin a cikin harshen farisanci میدانی چرا من ایران را برای تحصیل انتخاب کردم؟ شاید به ادبیات فارسی خیلی علاقه داری. بله، البته. اما دلیل دیگری هم دارد چون دانشگاه های ایران از نظر علمی در سطح خوبی هستند درست میگویی تحصیل کرده های ایرانی در مراکز مهم علمی و تحقیقاتی دنیا کار می کنند. کار پزشکان ایرانی هم بسیار خوب است. من می بینم که از کشورهای اطراف برای مداوا به ایران می آیند. این پزشکان در دانشگاه های بزرگ ایران تحصیل کردند. همه دانشگاه های ایران دولتی هستند؟ نه، مثلا دانشگاه آزاد اسلامی غیر دولتی است. این دانشگاه بزرگترین دانشگاه خاورمیانه است. دانشگاه مکاتبه هم در ایران وجود دارد؟ بله، البته دانشگاه پیام نور یک دانشگاه مکاتبه ای است. دانشجویان می توانند پنجشنبه و جمعه در کلاس های این دانشگاه شرکت کنند. عالی است. پس کارمندان هم می توانند به تحصیلات خود ادامه دهند. To madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari wannan tattaunawar ta gudana amma a cikin harshen Hausa tare da cikakkiyar tarjamarta. میدانید چرا من ایران را برای تحصیل انتخاب کردم؟ ka san me yasa na zaɓi ایران دومین yin karatu? شاید به ادبیات فارسی خیلی علاقه داری. میوه kana da شعور sha'awar adabin بله البته اما دلیل دیگری هم دارد چون دانشگاه های ایران از نظر علمی در سطح خوبی هستند ای tabbas amma akwai wani dalili ma na daban saboda jami'o'in iran suna a mataki mai kyawu ne ta fuskacin ilimi درست میگویی تحصیل کرده های ایرانی در مراکز مهم علمی و تحقیقاتی دنیا کار می کنند. abin da kake faɗa haka ne iraniyawa da suka yi karatu suna yin aiki a cibiyoyin ilimi da bincike na duniya. کار پزشکان ایرانی هم بسیار خوب است. من می بینم که از کشورهای اطراف برای مداوا به ایران می آیند. ای که لیکتو ایرانی آما یه ده اینا گنن انا زوا یه ایران دگا کسا شه این پزشکان در دانشگاه های بزرگ ایران تحصیل کردند. waɗannan لیکیتوچی سنگی yi امنین ne این ایران همه دانشگاه های ایران دولتی هستند؟ دکنن این ایران نگم نه؟ نه مثلا دانشگاه آزاد اسلامی غیر دولتی است. این دانشگاه بزرگترین دانشگاه خاورمیانه است. آ مثالی جامعه آزاد اسلامی با تو gwamnati ba بچی wannan babbar jami'a ce a yankin gabas ta tsakiya دانشگاه مکاتبه هم در ایران وجود دارد؟ ایران ما akwai jami'ar da ake yin karatu daga nesa? بله البته دانشگاه پیام نور یک دانشگاه مکاتبه ای است دانشجویان می توانند پنجشنبه و جمعه در کلاس های این دانشگاه شرکت کنند ای تبس جامعه پیام نور جامعه چه در اکین کراتو اسکنتا دگه نیسا اما دالبی za su iya halartar azuzuwan wannan jami'a a ranakun Alhamis da Juma'a. oliast است. پس کارمندان هم می توانند به تحصیلات da ادامه Da kyau kwarai, kenan ma'aikata ma za su iya ci gaba da karatunsu. madalla da aka saurari wannan tattaunawa kamar yadda gudana a cikin harshen farisanci da tarjamata a cikin harshen hausa an da ji cewa muhammad da abokinsa sun mayar da hankali ne dangane da irin yadda ɗalibai sukan zo jamhuriyar musulunci ta iran domin yin karatu a rasa daban-daban inda muhammad ya bayyana matukar gamsuwarsa dangane da yadda yake samun ilimi na jami'a a jamhuriyar musulunci ta iran tare kuma da kimanta irin wannan matsayi na karatu da ya gani a jamhuriyar musulunci ta iran to sai kasance tare da mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaban wannan tattaunawa to amma kafin darasi na gaba a madadin dukkan wanda aka ji muryansu musamman malama kudusiyan da kuma malama jula da shirin afefe ne abdullahi salihu katsina ke maka fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. Kissoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da Stan na Atula Shahid Murtaza Mutahhari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirbu da ya gabata a kuma cikin sirar imam alhassan almustapha alaihissalam dan fatima salamun alaiha 'yar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo maku mun yi maganar yadda aka kawo likitoci don jinyar amirul mu'minina ali ibn abi talib alaihi salam inda shugaban likitocin wato athira dan Amru as-sakuni ya buƙaci a kawo masa jijiyar akuya mai zafi wato wanda aka yanka yanzu sai aka kawo masa ya sanya ta cikin wato raunin da aka yi masa bayan wani lokaci ya fitar da ita sai ya ga cewa akwai fari-farin kwakwalwarsa na makale a jikin jijiyar sai ya tabbatar da cewa ba zai rayu ba saboda takobin ya kai cikin kwakwalwarsa daga nan sai imam salam ya fara wasiyunsa daban-daban da farko ya yi wa 'ya'yansa imam alhassan da imam alhussein salam wasiya su biyu sannan ga iyalan gidansa da kuma 'ya'yansa wasu wasiyan kuma ga duk wanda wasiyar ta riske shi sannan ya yi wa sauran musulmi ma izinin shiga wajensa inda ya buƙaci su tambaye shi kafin su rasa shi inda suka yi masa tambayoyi amma ba masu yawa ba saboda irin halin da yake ciki da ƙarshe sai ya yi wasiya ga ɗansa imam alhassan a matsayin khalifansa akan al'ummar musulmi a bayansa sannan ya kafa shaida da imam al-hussein salam da sauran 'ya'yansa da kuma manya-manyan malaman shi'a a lokacin akan hakan sannan malaman shi'a ba su yi saɓani a cikin haka ba daga ciki hadda hadisin da kulaini ya rawaito dangane da wasiyar da imam salam ya yi har zuwa inda yake cewa ya ɗana manzan allah sallallahu alaihi ya umarce ni da in yi wasiya a gare ka kuma in baka littattafai na da makamai na. kamar yadda shi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanya ni wasiyinsa ya mika mani littattafansa da kuma makamansa kuma ya umarce ni Dan umarce ka kan cewa idan mutuwa ta zo maka ka miƙa su ga ɗan uwanka imam al-hussein salam da ƙarshe dai ya ce masa shine waliyin jininsa idan ya mutu idan ya ga dama ya yi afuwa amma idan zai kashe shi to duka da duka sannan muka ce wasu malaman sunna sun bayyana cewa amirul mu'minin salam bai yi wasiya ba kamar yadda suka ce manzan allah sallallahu alaihi sallam ma bai yi wasiya ba tare da dogara da wani hadisi wanda shu'aib wanda shu'aib ya ruwaito wanda kuma ya shahara da karya cikin hadisansa don wasiyar imam alhassan alaihissalam da imam hussein alaihissalam hadisan manzon allah sallallahu alaihi wasallam ne wasu ma ayoyin alkur'ani ne kan cewa su shugabannin aljanna ne sannan ya faɗa wa hussein alaihissalam yana cewa kai limami ne ɗan limami ne ɗan uwan limami ne sannan baban limamai tara sun zama goma sha biyu kenan suna cikin ayar tsarkakewa suna cikin ayar mubahala da sauransu wa'annan sun wadatar wajen tabbatar da cewa imam alhassan salam wasiyi ne daga cikin wasiyan manzon allah sallallahu alaihi wa kamar yadda za mu ƙara gani a nan gaba sannan yadda kowa ya san amirul mu'minin salam da son haɗin kan al'ummar musulmi ba zai yi a ce ya bar wannan duniyan ba tare da ya naɗa musu wanda zai gaje shi ya kuma jagoranci al'ummar musulmi ba a lokacin da tafiyarsa ta karato ya fara jin zafin ciwon da kuma mutuwa sai ya yawaita addu'o'i da zikirin allah ta'ala sannan ƙarshen kalmar da ta fito daga bakinsa ita ce wata ayal ƙur'ani inda allah ke cewa saboda irin wannan to masu aiki so aiki kamar yadda ya zo cikin suratu safat aya ta 61 sannan ruhinsa ya fita ya tafi aljanna firdausi ya koma inda ya fito ya zo ya haskaka duniya da hasken shirya ya kuma huta da musibin duniya imam salam ya bar mana ilimi wanda al'ummar musulmi al'ummar manzon allah sallallahu alaihi wa za ta amfana da su har duniya ta naɗe ya bar mana tarin ayyuka da yi tun haihuwarsa a cikin ɗakin kaba har zuwa ranar da ya bar duniya yana ɗan shekara 63 a duniya bayan gwagwarma da mashirkai a makka da kuma yaƙarsu a yaƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi sallam har ila yau da zama ƙarƙashin waɗanda suka ƙwace haƙƙinsa na kimanin shekaru 25 da kuma shugabanci abin buga misali har duniya ta naɗe da kuma yaƙar munafikai a jamal da siffin da rawan. wannan dai shine ali da abi talib alaihi salam amirul mu'minin taskar ilimin manzan Allah sallallahu alaihi wa kuma harunansa kamar yadda annabi haruna yake ga Musa alaihi Imam al-Hassan alaihi shi shine ya yi masa duk abin da ya kamata a yi wa mamaci kama daga wanka hanut da likafani da sauransu sannan bayan dare ya raba sai shi tare da wasu mutane daga cikin iyalan gidansa suka sanya shi a najaful ashraf wanda a lokacin daji ne a bayan garin kufa a lokacin da gari ya waye sai imam alhassan salam ya buƙaci a kawo masa ɗan muljam almuradi da aka kawo shi sai ɗan muljam ya tambaye shi menene babanka ya umarce ka dangane da ni sai imam hassan salam ya ansa masa da cewa ya umarce ni da cewa kada in kashe sai wanda ya kashe shi kuma in cika maka cikinka in gyara halinka idan ya rayu zai yi kisasi ko kuma ya yi afuwa idan kuma ya mutu to in haɗa ka da shi sai la'anin nan ya ce duk da cewa babanka yana faɗar gaskiya amma yana haka ne a cikin fushi da yarda sannan imam alhassan salam ya ɗauki takobi da kansa ya sare shi da farko ya tare shi da hannayensa amma da ƙarshe dai ya kashe shi bai yi mutla da shi ba a cikin wasu littattafan tarihi an bayyana cewa wai imam alhassan salam ya yi musla da shi duk tare da nanatawa da mahaifinsa ya yi na cewa kada yi haka ko kuma dai wasu sun bayyana cewa daga cikin 'ya'yan imam salam ne wani ya yi masa musla sun kuma kawo hadisai da ruwayen da suke nuna hakan sai dai wannan zaton su ne ga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma abin da ya tabbata shine gidan annabci da tsarki sun wuce wannan ba wanda zai wuce su a riko da shari'a da addinin musulunci ba za su taba saba masa ba sannan sabanin da sannan sabanin da ke cikin hadisan da suka ruwaito na hakan ma ya tabbata mana da ƙaryan hadisan daga cikin wa'anda waɗannan ruwayoyi na ƙarya suka jingina wa amirul mu'minin salam akwai wanda akwai dr taha al-hussein a cikin littafinsa na aliyu wa banuhu wato aliyu da 'ya'yansa salam sai dai gaskiyar al'amalin ba haka ba ne ba su yi mutla da ibn muljam ba bayan jana'iza da kuma kisasi kan abdulrahman dan muljam al-muraji sai batun bai'a wa imam alhassan salam wanda ya kasance a cikin wani hali na rashin tsaro a cikin daular musulunci imam alhassan salam dai ya gaji rundunar mahaifinsa wacce ta ki fita don yaƙar muawiya da abu sufyan wanda ya ci gaba da mamayar ragowar yankunan da suke karkashin ikon amirul mu'minin na abi talib salam wanda kuma imam alhassan salam ya gada sannan shahadar imam ali salam ya kara wa muawiya da abu sufyan ƙarfin gwiwa da cewa zai iya samun nasara akan imam alhassan salam ya kuma mallaki dukkan daular musulunci sannan wannan ya share wa banu umayya hanyar maida khalifanci gadon gidansu da kuma shimfiɗa zalunci da kisan al'ummar musulmi da ɗanɗana musu azaba da ba su taɓa tsammanin zai faru a cikin al'ummar musulmi ba ya zuwa shahadar imam alayhi salam da muawiya ya kwace makka da madina da yemen da kuma masar wato bayan kisan muhammad dan abubakar da kuma malik al-ashtar kasar iraki kadai ce ta rage hannunsa har zuwa lokacin addinin musulunci yana daukar shugabanci da muhimmanci don haka ne ma allah ta'ala ya sanya shi a cikin ginshikan addinin musulunci wanda da shi ne ya cika addini bayan da ya saukar da dukkanin abin da al'ummar musulmi take bukata na shari'a sai ya saukar da aya ta uku na suratul ma'ida inda yake cewa a yau wa'anda suka kafirta sun yanke ƙauna daga addinin ku saboda haka kada ku ji tsoronsu kuma ku ji tsorona a yau na kammala muku addinin ku kuma na cika ni'amata a kanku kuma na yarje maku musulunci ya zama addini a gare ku kafin haka dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nada Ali da Abi Talib alaihi salam a matsayin magajinsa kuma wasiyinsa sannan khalifansa a cikin al'ummansa a bayansa hakan ya faru a wani wuri da ake kira Ghadir a ranar 18 ga watan Zulhajjin shekara ta goma bayan hijira kuma bayan hajjin bankwana sannan a cikin hudubar da ya gabatar a Gadir yana cewa ya bar wa al'ummansa abubuwa biyu idan sun yi riko da su to ba za su tabbata ba har abada kuma su ne alkur'ani mai girma da kuma iyalan gidansa tsarkaka ya ce allah ta'ala ya faɗa masa cewa su biyu ɗin nan ba za su taɓa rabuwa ba har sai sun riske shi a tafkin alkausara a ranar kiyama aliyu ɗan abi talib da shi shine na farko daga cikin iyalan gidansa wa'anda ake kiransu ahlul baiti salam kuma rikon alkur'ani da kuma iyalan gidansa sallallahu alaihi wa sallam tare su ne lamunin tsira daga musibin duniya da kuma lahira ga al'ummar musulmi kuma a wani hadisin yana cewa su goma sha biyu ne za su jagoranci wannan al'ummar har duniya ta naɗe kamar yadda ya zo cikin wani hadisi wanda buhari ya rawaito yana cewa khalifofi a baya na goma sha biyu ne dukkaninsu daga cikin ƙurashawa da wasu da dama da haka imam alhassan salam wanda muke karatun sirarsa shine na biyun wa'annan limamai goma sha biyu don haka ne imam ali salam a lokacin shahadarsa ya naɗa shi a matsayin magajinsa shi ma kamar yadda manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarce shi sannan ya cewa imam alhassan salam shi ma idan mutuwa ta zo masa to ya miƙa shugabancin da kuma dukkanin abubuwan gado ga ƙaninsa imam hussein salam daga nan sa 'ya'yan imam hussein salam guda tara wanda ya cika adadin limamai goma sha biyu kamar yadda manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi wasiya ga musulmi kafin wafatinsa. To masu sauraro a nan zamu da sa'aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. labaran wasannin mako. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake zama da mu a cikin shirin labaran wasanni. Wanda a cikin sa mai kawo muku labaran wasanni su shafi kashin nahiyar Afirka, yankin Asiya da kuma nahiyar Turai. Da fatan masu saurari sun ci tare da mu kuma zanin shirin amma kafin nan ga mabudin kunne. ne. To madalla yanzu kuma cikin kwarar shirin inda za ku ji cewa kwamitin ladabtarwa na hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ya sa ni matakin da ta dauka kan tawagar kwallon kafa ta Afirka ta Kudu inda ta rage mata maki sannan ta ci ta tara ta kuɗi. Kwamitin ya gano kasar ta yi laifi ne wajen amfani da dan wasa da bai kamata a ya buga wasa ba. Wannan tawagar da ta fafata da kasar Lesotho wato Tabono Makona da aka buga a ranar 21 ga watan Maris na shekara ta 2025. fifa ta ce amfani da dan wasan da ya saba da sashe na 19 da kundin laifuka na hukumar sannan kuma ya saba da sashi na 14 na kundin shirye-shiryen farko-farko na gasar cin kofin duniya na shekara 2026 fifa ta ce bayan nazarin bincike da aka gudanar ta kowace nasara da afirka ta kudu ta samu sannan ta ba kasar lesotho nasara a wasan babban taron kaf karo na 47 da aka shirya yi a ranar litinin yau kenan allah ya kai mu shida ga watan oktoba a birnin kinshasa na jamhuriyar demokradiyyar congo zai maraba da shugabannin kwallon kafa na duniya da manyan baki don tattaunawa kan da wanda za su tsara makomar kwallon kafar afirka wani abin da zai kara wa bikin armashi shine fitattun jaruman kwallon kafa na afirka za su halarce shi da suki a da suka hada da harris olunga na jamhuriyar demokradiyyar congo sai jan forenta ebenge shi ma na congo sai garemi najitab na kasar kamaru sai alhaji diop na senegal emmanuel adebayo na togo didier drogba na cote d'ivoire sai kalusha boelia na zambia sai kuma gele debora na kasar kamaru sai kuma sofia shi dai na kasar kamaru nigeria ta ci da fatawa a gasashen kofin duniya na kasar shekaru ashirin da ci uku da biyu a saudiya a telka a daren alhamis da ya gabata inda captain daniel ba mai yi ya samu bugun da kai sai mai tsaron gida babban koci aliyu zubairu kuma ya bada kudurin yan wasan nasa yan wasan nasa sun yi shawarar cewa dole ne su tashi tsaye don samun mataki na uku a nan kuma abin da zabar da su kenan yanzu dai abu ne mai sauki dole ne mu tashi tsaye domin samun maki uku a karawa da colombia yar wasan su a falcon omonuwa ta yi ritaya daga buga kwallo tana shekaru 31 da haihuwa onomonu tana barin kyakkyawan wasan tana yar shekara 31 da haihuwa ta rubuta a shafinta na instagram cikin zuciya mai cike da godiya na yin bankwana da taka leda a filin wasa yar wasan ta wakilci amurka a matakin ƙasa shekaru 20. ta koma najeriya onomunu na cikin tawagar sufa farko da ta lashe kambun a gasar cin kofin duniya ta mata ta shekara 2024 ta ƙarshe ta taka leda a kulob ɗin faransa montpellier an ƙara yawan tawagar mata da za su buga gasar cin kofin nahiyar afirka daga sha biyu zuwa kuma guda goma sha shida daga wasannin da maroko za ta karɓa kunci a shekara ta dubu da ashirin da shida kamar yadda hukumar kwallon kafar afirka ta sanar hakan ya biyo bayan taron da hukumar kwallon kafa ta caf ta gudanar ne a birnin kinshasa caf za ta yi karin bayani nan gaba kan yadda za a buga wasannin cike gurbi na shiga gasar da za a yi a baɗi an fara da tawaga takwas a gasar cin kofin afirka ta mata ta a shekara ta 1988 har zuwa wanda ghana ta gudanar a shekara ta 2018 ba a buga wasanni ba a shekara ta 2020 saboda ɓallar cutar corona amma an ci gaba da gasar a shekara ta 2022 da tawaga sha biyu najeriya ce ta lashe kofin na bana an kuma ba ta ladan dalar amurka 750 kuma na goma da take da shi jimilla To yanzu kuma bari mu yada zango a yankin Asiya inda za mu fara da kasar Iran. 'Yar wasan guje-guje da tsalle-tsalle ta kasar Iran ta lashe gasar zakarun Turai a gasar jifa a ajin F54 a gasar cin kofin duniya da aka yi a India. A wani gane mace kolin fasaha da jajircewa Ilham Saleh zakaran tseren guje-guje da tsalle-tsalle da kasar Iran ta lashe lambar zinariya a jifar mashi ta F45 a gasar cin kofin duniya da aka yi a indiya nasarar ba wai kawai tana nuna gwamnati ba ne har ma tana nuna haɓakar karramawa da goyon baya a fagen wasanni bari mu ji sakamakon wasannin gasar firimiya ta ƙasa da aka buga a ƙasar iran ƙungiyar ƙwallon kafa ta fatar sifosi ta sha kashi a hannun istiklal kuzistan haka kuma a ranar juma'a ma malaban ta ci khair hurramabad da ci goma ɗaya misra sanjani ta lasfaikan da ci biyu da babu sai kuma almoniyon arak ta halasta shams azar kazbin da ci ɗaya da babu sai kuma police da gulgahar sojan sun tashi kunnen deki biyu da biyu yanzu ko bayan zango a nahiyar turai domin jin halin da ake ciki kungiyar kwallon kafa ta real madrid da na shirin zarocin dan wasan tsakiyar manchester city rodri dan kasar spaniya kuma a shirye take ta biya fan miliyan 130 kan ɗan wasan mai shekara 29 ya kammala aiki da su ya dawo nan ƙungiyoyi kamar annasar da al-ittifaq ke nuna sha'awar ɗaukarsa manchester united ta ƙuduri aniyar ci gaba da riƙe kyaftin ɗinta bruno fernandes mai shekara 31 da haihuwa a kasuwar musayar wasanni ta watan janairu napoli ce yake kan gaba wajen sayan ɗan wasan tsakiya na manchester united da ingila ko bi mino mai shekara ashirin da haihuwa a watan janairu barcelona na shirin yin hamayya da liverpool don siyan dan wasan bayan faransa diot opamecano mai shekara ashirin da shaida haihuwa lokacin da kwantaraginsa zai kare a bayan munich a bazara mai zuwa arsenal za ta amince da ta yin kusan fan miliyan talatin kan jibril jesus mai shekara ashirin da haihuwa da abatan ke zawarci mahukuntan real madrid sun fara nuna shakku kan zawarcin dan wasan bayan liverpool da faransa ibrahim konate mai shekara 26 da haihuwa wanda kwanta raginsa zai kare a anfield a bazara mai zuwa har yanzu dan wasan gaban manchester united joshua zirkize yana jin hankalin juventus da ac milan yayin da ita ma komo ke sha'awar daukar dan wasa na netherland mai shekara 22 a matsayin aro a wajen janairu liverpool ta fara karkata akalarta kan dan wasan crystal palace da faransa maxence lacroix mai shekara 25 da haihuwa amma din abokin wasansa dan wasan baya na ingila maguin kuma a shekara ta 25 manchester united ta sanya dan wasan tsakiya na brentford da ukraine yahoo yarmoluk mai shekara 21 a cikin jerin 'yan wasan da da ke zawarci amma morim na tunanin murabus daga manchester united tottenham na zawancin guhi waɗansu majiyoyi daga cikin old trafford na cewa mahukunta manchester united na tunanin kocin ƙungiyar 'yan wasan portugal dan wasan tsakiya na real madrid na ƙasar uruguay federico valverde mai shekara 27 da haihuwa ya kasance ɗaya daga cikin 'yan wasa da manchester united za ta yi zarci a bazara mai zuwa kocin tottenham thomas frank na shawar daukan dan wasan bayan jamhuriyar ireland nathan collins mai shekara 24 daga mai shekara 24 daga frankfurt TBLT football real madrid na sa ido kan halin da kwanta ragin dan wasan bayan liverpool da faransa ibrahim kote mai shekara 20 da haihuwa da nufin ɗauko shi a bazara a kyauta idan zamansa a madrid ya kare dan wasan bayan ingila johnston mai shekara tana da haihuwa na shirin fafatawa da manchester city don tsawaita raginsa da zai kare a bazara aston villa na shanun neman dan uwansa sunderland dan kasar faransa wilson isodo aston villa na tunanin neman dan wasan sunderland dan kasar faransa wilson isido mai shekara 25 da haihuwa a watan janairu mai kama ba. to masu saurare duka duka iya abin da ya sauwa ke a cikin shirin gan lokacin da aka ɗiba na kawo jiki a tarbe ma shi ne gaba za a ji mun ɗauke sa'an shirin amma don kowa da kowa ni muhammad amin da shirya na gabatar kuma na ke cewa ku zama lafiya ana iya cewa biyan shirye mu a fadar na gizo ana shigaba da kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurari da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri nan da shi maka muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to ba ta bata lokaci ba bari mu garzaya mu gabatar muku da mawaƙinmu na gaba wanda zai baje kolin sa a cikin shirin namu na yau domin jin irin tsarabar da ya tanadar mana wato ali watan ho masu iya magana da yana cewa waka a bakin mai ita ta fi daɗi ga fili ga mai doki ai saurare lafiya Gözlerin gözü sizde Aşıkların sözü sizde Unutmayın bizi sizde Uca dağlar koca dağlar Uca dağlar koca dağlar Çensiz dumansız olmayın Karsız boransız olmayın Gelsem ama Sizlerin közü sizde Aşıkların sözü sizde Unutmayın bizi sizde Koca dağlar koca dağlar Koca dağlar koca dağlar Çensiz dumansız olmayın garsız, boransız olmayın Gelsem an gaishe da Ali Watanko, fiyacin mawaƙi a nan ƙasar Iran, inda ya baje koli na irin waƙa da ta mana a cikin shirin namu na yau, da fatan masu sun amfana kuma ta ƙayatar da su. Bari in jadan zamun shirin a nan saboda karancin lokaci, sai a tarbe mu a shiri na gaba, za a ji mu ɗauke da sabuwar waƙar da kuma wani mawaƙi na daban. Amma kafin nan, a madadin waɗanda ko jimurorinsu a cikin shirin, ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya. Muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo wato www.hostv1.ng Ülkemize şan kazanır İranımız ışıklanır Elin sönmez çırağısız Bu milletin dayağısı Siz candan ehsan verisiz Eller için can verisiz Can verisiz, kan verisiz Canım kurban olsun size Uykusuz gözlerize İstiramlı lehzeler Gölge ister dinceler Ey sağlık sen kerinde Başuca resmendeler seven cehadı Ələm ölkəmizdə qəhrəmanlar Vücuduyuz kəm tək yanır Ölkəmizə şan kazanır, İranımız ışıklanır, Elin sönməz çırağısız Bu milletin dayağısız Siz candan ehsan verisiz Eller üçün Can verisiz, can verisiz, kan verisiz Canım kurban olsun size Uykusuz gözlerize İstirablı lehzeler Kölge iste binceler Ey sağlık sen kerinde Başuca mendeler. Sağlık sen Baş ucar əzməndələr sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin a yau zai mai da hankali ne kan makon yaƙi da cutar sankarar mama ko kuma gangamin da ake kira October Rose ko kuma Pink October da ake gudanarwa a kowace shekara da zumar waye kan mata game da mahimmancin yin gwajin cutar sankarar mama. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To Pink October ko kuma October Rose wani gangami ne da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ko kuma na cikin gida ke shiryawa domin wayarwa da mata kai game da mahimmancin gwajin cutar sankarar mama yayin gangamin da ake gudanarwa a makon farko na watan oktoba masu fafutuka attajirai 'yan kasuwa kan ware kudade domin tallafawa ko kuma taimakawa ayyukan bincike taken da aka yi wa makon na bana shine sadarwa domin wayarwa da abokan hulɗa ko kuma kwastomomi kai game da cutar ta sankarar mama a kowace shekara dai a irin wannan lokaci akan gudanar da gangami da kuma kamfe iri daban-daban da suka shafi wayarwa da jama'a kai game da mahimmancin yin gwaji na sankarar mama a wajen ya mace dai kansar mama ita ce tafi yawaita kuma alkaluma sun nuna cewa gwaji da sauri ya taimaka wajen warkar da cutar ta sankarar mama wanda kuma yake da mahimmanci na warewa da jama'a kai musamman mata wajen gudanar da bincike a game da abin da ya shafi cutar ta sankarar mama manyan batutuwan da wannan gangamin na oktoba rose ko kuma pink oktoba ya sa a gaba shine warewa da mata kai game da mahimmancin gudanar da bincike na sankarar mama sau ɗaya a cikin shekara sannan kuma taimakawa wajen gudanar da bincike a game da cutar ta sankarar mama. masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ya taimake su To marala yanzu kuma lokaci ne da zamu komawa bangaren masana sha'anin kiwon lafiya inda kuma zamu tattaunawa game da cutar ta sankarar mama ko kuma cutar daji. Shi dai ciwon kansa wani mugun ciwo ne da ke iya kama sassa daban-daban na jikin ɗan adam kuma yakan kawo babbar matsala a cikin al'umma saboda jinyarsa da kuma haddasa yawaitar mace-mace. To domin tattauna wannan batun a yau muna tare da Dr. Haru wani ƙwararren likita a jamhuriyar Nijar kuma da farko ya yi mana bayani kan ciwon na kansa ko kuma daji. ciwo na kansa ya kunshi kama mugun ciwo wanda ake haɗi da hausa a ce kama ciwon daji to cikin shi akwai kala ta farko wanda yake fara da ita wanda yan anka ɗebe a gaugauce ana samu a raba dan malati da wannan ciwo akwai kala ta biyu akasari mutane cikin ne suke zawa wannan in ta kama mutum to an da an kai dai ta kashi inda ba a Allah ka ba mu sa mai sama Allah be azaba gobe kowane bangarori ne na cikin dan adam suka fi fuskantar barazanar kamuwa da wannan ciwon na kansa ko daji ga dai likita da bayani kamar nake maka ne tun wanga biyun da na faɗa maka suna iya kama mama suna iya kama kawa ko wani gungu na jiki yana iya cikin wannan guda yana iya kama shi akasari nan abin da mun kai gani nan kasashen mu na afirka kamar wanda ya dami mata kuma wanda ya dami mata kamar wanda ya damu nan na mata ko ko wanda ya dami can wajen matancin mata shine wannan muke cin hakan sera gynecologic akasari kana ganin yan hakan in ka diba shine ake taye kamar ruwan dare ga mai duniya kamar shine yau shine yadda matan mu nan kuma shi wannan kansa shine a an ka gani abin da ya sa an ka ɗauki mataki yau maganin shi in ka zo za a yi maka shi kyauta duk da dai cewa ke wannan kansa din yau ba babu shi da yawa eh, amma saboda matsalar shi wannan kansa da tsadar maganin shi gwamnati wanda duk ya zo wannan kansa din ana taimaka mai a doke shi kamar kyauta. A cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa ciwon kansa ya fi kama mata to ko me yasa hakan ne? ka san jikin mata ya kumshi sinadarori iri daga balagan mace har zuwa ƙarshen kamar inda ta kai ba ta aihuwa ka san suna da wasu sinadarai da suke saki cikin jikinsu wanda ke kamar gyara matancinsu gyara jikinsu Eh, eh, aza su bisa hanya kamar ta da jini ta aihuwa ta yaro nono abubuwa iri-iri da mata ke hidduwa daga cikin shi su don wannan abun su ne babba abin da ake cema faktor na farko wanda ke kawo musu wannan ciwace-ciwace bayan shi akwai shaye shaye magunguna da mata ke yi iri-iri wasu ba a san ko waɗanne iri ba ne abubuwa da waɗanda za a ci ba a gano mahari akwai mahari na farko wanda nake na tare da mata ke zuwa da cikin jikinsu na na uku kamar abu ne wanda bai da kan ne yake zama mutum kamar abu ne dai tun haihuwar mutum yake da wannan predisposition genetic. To masu sauraro kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin lafiya sai da kula daga nan rediyo Hausa VOH inda a yau shirin ke mai da hankali kan ciwon kansa ko kuma daji inda kuma muke ci gaba da tattaunawa da Dr. Haru ƙwararren likita a jamhuriyar Nijar. To tambayar mu ta gaba likita kowane ciwon kansa ne ya fi muni ga ɗan adam? Muni kamar wanda ya kama kamar nono ne. Dan ciwon kansa in ya kama nono na mace in ta yi gudu. Ranar da an gado an gado kansa in ta yi gudu ta shekara guda da ranta. Shi ne babban mugun ciwo kansa. Ka ciwo dai mugu a takaice ma ta kansa dai wanda ke kama mata ne shi ne babban mugun ciwo. In dai lokacin da kama mace ba a yi kawo ba an ka zo likita an ka kace wurin nan. A kasari mun ga mata da sun zo likita da an gani shi an ci za a yanke nono sai su kiya. Zan kai wata uku kin su zaka da ya sha ya haka inda ba a yanke nono shi kenan lati ya shiga jiki tunda kansa ne wanda da ya kama in ba a yi maza maza an ka gunce wannan wurin ba kakin a astaho da wata dan ya kama huhu ya kama huhu ya kama abubuwa jewa cikin eh, jikin mutum waɗanda in mutum baya da su ba iya rayuwa. To likita kowane shawarwari ne al'umma za su amfana da su domin kare kansu daga kamuwa da shi wannan ciwon na kansa? to nan ne muna ce ma mata duk mace tun da su ne abin yake damuwa da ta tashi da sai ta koyi wadda ya kamata san kanta ne ne ta san kanta ta taba nan nan ta tashi in ba wani kululu ciki wannan na farko ne kuma na biyu da ta fara jin zahi dan din matancin ta sai maza maza ta kai likita kuma na uku duk shekara mace akwai wuri da an keɓe musamman wanda ake wa mata duk shekara zan zo a buɗa ki paske alamomin shi kamar wajen mata za ta jin wani zahi na yanzu da cikin jikinta in ba a yi gaugawa abun zai kawo ta inda wurin za ta zauwa da ya kabe mata koko shi mace ba ta ban nono ta ga nono na zubowa daga ta. wannan alamu ne can ko wajen matancin mace mace kamar in tana jama'i da mai gidanta za ta ji tana jin wani shayi yana damuwa ta za ta ganin tana zuba da wani wani ruwa kwarkwaro za ta ganin wurin in ta ce ta diba ya yi shawar wannan alamomi ne mace a gaugauce ta je gidan likita a diba a gani in shi ne tun ba waje ba ba ta in ya gaskiya ta zo cikin mugun hali a kasar mutanen mu na daji ko da suke zauwa abu sun boye shi an ta ana ta maganin ga a ɗauki wani abu a tura ciki sai aga kamar ya yi dama shi dan alarki shi ko yana ta yana taɓan na da za ta zauwa da mu har ya kai ga kufu ya kai ga kashi ba a yankuni namiji in ka doka kamar wanda kansa wanda ke da nan kasashen namu kamar shi ne wanda nake cewa can wajen mazakuta wajen prostate wannan kamar fitsari ne mutum yake tashi da dare so da yawa yana yi kuma in ya wurin fitsarin nan yana jin ciwo kuma fitsarin din nan bai hituwa waje wanda yake so ko ko ya saba ko ko in ya je tsari kakin ya ta wurin makewa shi tsari tsarin nan ya kubce mishi to wannan abu ne duk wanda ya kamata da mutum ya ji shi rugo ya zo gidan likita a auna a gani in farko ciwon ne ko ko in shiga ciwon ne dan a doki mataki in shiga ciwon ne da an yanke wurin an ka bashi magani an ka kona wurin da iko Allah mutum zai samu amma in mutum da yana jin wannan abun ya bar shi ya ci gaba za a kawo shi a galabai za a kawo shi inda jikin shi ya yi hori kenan kwadda sa kamuwa yana shakku kuma ya karumi to deja wannan sai a ce kamar ya shiga cikin ciwon kansa babban ciwon kansa wanda duk abin da an kai dai sai dai a yi jiran wani ikon Allah can daban ba dan dai a ce ai maganin mutum ya wari. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su To masu sauraro da kuma wannan neman muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya Allah ka ba mu sa mai sama Allah kwabe azaba gobe.